ka rinka yi insha Allah matsalar ka za ta warware da ikon Allah Hajiya Bilkisu ta shiga ɗaki ta ɗauko masa littattafanta na addu'o'i ta bashi ta ce mata ga sunan ka rinka karantawa ka ji ko Abdullahi ya amsa ya godiya muka ce ana cikin haka Haniya ta turo masa text a waya ya ɗauki wayar ya fara karantawa ga abin da ta rubuta tunan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba Aniya ta ce salamu alaikum ya abdullahi ina fata kana cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali hakika wannan alamar da kake nuna mun tana nuni da halaccin da za ka yi mun kenan to na gode ba abin da zan yi maka sai godiya idan wani laifin na yi maka kana iya sanar da ni ka san halina zan iya baka haƙuri amma in guji gaba idan kuma canja ra'ayinka kai a kaina shi kenan ka sanar da ni gaskiya zan iya haƙuri haka Allah ya nufa sai an jima daga haniya abdullahi yana gama karanta saƙon haniya jikinsa ya sanyi ya rasa dalilin da yasa yake mata haka har zai kira ta a waya su tattauna maganar sai wata zuciyar ta ce masa ya kyale ta kawai kar ya kira ta abdullahi ya bi shawarar da zuciyarsa ta bashi bai kira haniya ba abin yana damun sa a cikin ransa amma ya rasa yadda zai maganin matsalar haka abdullahi ya bi shawarar mahaifiyarsa ya dage da yin addu'a a kowane lokaci to saratu kuwa haka ta dage da bin bokaye don ganin ta samu ta mallaki abdullahi a matsayin mijin da za ta aura kwanakin baya abdullahi yakan kira ta a waya su sha hira amma yanzu san baya kiranta sai dai ita ta kira shi yau ma kamar yadda ta saba kiran abdullahi ta kira shi suna ta hira bayan hirar tasu ta yi nisa ta fara yi wa abdullahi korafi akan rashin kiranta da baya yi kuma har yau ya ƙi je gidansu abdullahi ya ce mata saratu ki kwantar da hankalinki na yi miki alkawarin zan kawo miki ziyara ta ji daɗi ta ce masa yaushe za ka zo ya ce ba zan ce miki ga ran da zan zo ba amma duk ranar da zan zo zan buga miki waya in sanar da ke zan zo ta ji daɗi ta ce allah ya kai mu lokacin ya ce amin suka ci gaba da hira a wannan lokaci to can kuwa malam balarabe kullum son saratu da ɗaruruwa yake yi a cikin zuciyarsa ya ɗauki alkawarin duk hanyar da zai biya ga mallaki saratu sai ya bi sai ya nuna mata cewar ita ba komai ba ce face sha-sha-sha wacce bata san darajar ɗan adam ba tun da ta yi ikirarin cewa ta fi ƙarfinta aure shi sai ya aure ta duk da irin maganar da saratu ta faɗa masa bai sa ya ji haushi ba ya daina zuwa gidansu don kusan kullum sai ya je gidansu saratun da daddare ya sa a yi sallama da ita amma saratu ba ta samun damar fitowa haka zai gaji da tsayuwarsa ya tafi mahaifiyar saratu tana takaicin wannan lamari na 'yarta haka kawai ta ɗauki duniya da zafi tana so ta kai kanta inda allah bai kai ta ba ba irin faɗan da ba ta yi wa saratu akan ta canza halayenta san ba ta jin magana wannan mummunan hali na saratu yana ƙona wa mahaifiyarta rai ta rasa yadda za ta yi da ita to ranar lahadi misalin karfe biyar na yamma malam balarabe ya koma komawa gidansu saratu ya tura yaro ya ce ya je masa sallama da saratu yaron ya shiga gidan a lokacin mahaifin saratu da babarta suna tsakar gida yaron ya yi sallama ya ce ana sallama da saratu mahaifin saratu ya fara magana ya ce da yaron injiwa ya ce inji malam balarabe mahaifiyarta ta ce ba ta nan don ko tana nan ma ba fita za ta yi ba mahaifin saratu ya ce mata saboda me ba za ta fita ba nan ta fara ba shi labarin ta ce masa bawan allah nan ya sha zuwa wajen saratu amma ba ta taba fita ba duk sanda ya zo sai dai ta aika masa da bakan magana samari da yawa suna zuwa wajenta duk wanda ta rena masa hankali ba za ta fita ba nan mahaifiyar saratu ta faɗa masa halin ta ya girgiza kai ya fita yare ya nuna masa wanda yake sallama da saratu ya yi masa sallama suka gaisa bayan sun gama gaisawa ya ce masa bawan allah kai ne kake sallama da saratu malam balarabe ya ce ni ne alhaji ya ce masa madalla yanzu ake yi min bayani a cikin gida an ce ko ka zo ba ta fitowa malam balarabe ya ce wannan haka yake mahaifin saratu ya ce masa kana son ta malam balarabe ya amsa da saurinsa ce to shi kenan an gama zan baka auren saratu in allah ya yadda malam balarabe ya ji daɗin wannan maganar mahaifin saratu ya tambaye sa sunansa ya faɗa masa ya ce malam balarabe me ya sana'a ka sai malam balarabe ya shiru yana jin nauyin ya faɗa masa sana'arsa baban saratu ya fahimci yana jin nauyin faɗa masa sana'ar da yake yi sai kira sunansa ya ce malam balarabe saki jikinka ka sanar da ni sana'arka ka yi min bayani idan ma ba ka da sana'ar ka faɗa min wannan ba wata matsala ba ce a wajena. na malam bararabe ya ji daɗi da ya ji abin da ya faɗa ya sun koyar da kansa kasa ya ce gaskiya zan sanar da kai alhaji ba zan ɓoye maka komai ba sana'a ta duba nake yi ma'ana ni dai gaskiya ɗan tsibbu ne shi ne sana'a ta. mahaifin saratu ya ce subhanallahi sana'a duba ai ba sana'ar da za a kira ta da sana'a ba ce duk irin wannan aiki don kuɗi idan mutum bai da kuɗi a duniya ba irin wulakancin da ba za gani ba idan ko kana da kuɗi kai ne mai mutunci da daraja a wajen jama'a to a can kuwa abbas yana nan yana kulle-kullensa na yadda zai samu ya yi maganin abdullahi don ya ɗauki alkawarin idan abdullahi bai fito masa da matarsa ba to yadda ya yi sanadiyar salwanta ta shi ma sai ya yi sanadin da ya salwantar da rayuwa abdullahi wannan shawarar da zuciyarsa ta bashi yana ganin ita ce kawai hanyar da zai biya ga ma abin da aka yi masa hajiya umma kuwa mahaifiyar haniya tana gadon asibiti jiki ya ki daɗi hawan jini ya kama ta tunani ya yi mata yawa suna isa asibiti aka ba su gado hajiya umma tana jin jiki sosai Shamsuddin yana samun labarin mahaifiyarsa ba ta da lafiya ya zo duba ta daga Dubai. Hakika Shamsuddin ya tausaya mahaifiyarsa sosai ganin tana jin jiki. Ya isa wajen umman tasa ya ce mata sanoma. Idanunta a rufe yake jin muryar Shamsuddin ya sa ta bude idonta a hankali ta ce masa yauwa ka samu labarin banda lafiya kenan. ya ce eh abu ne ya buga min waya ya sanar da ni ashe haka jikin na ke yi zafi sosai don allah umma ki daina damun kanki da tunani a hankali ta yi magana ta ce shamsuddin dole in yi tunani tunani ya zama dole idan ka gana daina tunani to an ga haniya yau kimanin wata biyu kenan da bacewar yar uwarka haniya sam ko labarin ta ba a ji ba inda ba a je neman ta ba babu ita duk inda muka san za a ganta an je ba a ganta ba sama ko ƙasa yarinya ta ɓace babu labarin ta kuma a ce in kwantar da hankalina ina hankalin nawa zai kwanta idan ka kaga hankalina ya kwanta to an ga haniya Allah ina roƙonka akan ka bayyana min haniya idan ma mutuwa ta yi Allah ka bayyana mun da ko da gawarta ne na ganta hankalina ya kwanta da kuma fashewa da wani sabon kukan mai ban tausayi shamsuddin ya matsa kusa da mahaifiyar sai ya ce umma ki yi hakuri ki daina kuka insha Allahu ubangiji zai bayyana miki haniya a raye ma bata mutu ba ta ce kowane irin hali haniya ta shiga mun muka jefa ta ni da mahaifinku muka cewa da zabinta muka bi son ran mu yanzu wa gari ya waya gashi mun zo muna da mun sani shamsuddin ya ji irin kalaman da mahaifiyarsa take faɗa da jin maganar ta ta yi nadama ya kwantar mata da hankali ya ce ta share hawayenta ya san inda haniyar take zai faɗa mata inda take amma da sharaɗin ba za ta faɗa wa abbansu ba hajiya umma da ko iya tashi ba ta yi da ta ji abin da ɗanta ya faɗa mata sai ga ta tashi ta zauna ta ce da gaske kake yi ka san inda haniyar take ya ce na san inda take umma tsananin mamakin abin da shamsuddin ya faɗa ne yasa hajiya umma ta kasa magana ta ce yanzu shamsuddin kai ne ka ɗauki haniya kuma kana kallon halin da muke ciki na alhini da fargaba kalli ka ga yadda na rame na lalace haba shamsuddin baka kyauta ba ya ce umma ki gafarci ni dalilin da yasa na ki faɗa miki gani ne kun ɗauki zafi da yawa ke da abba kun ce sai ta aure abbas kuma a yadda na fahimce ku ko me na faɗa muku ba za ku fahimta ba hakika na san auren abbas a gun haniya ba alheri ba ne cutar da haniya zai don ni na san halin abbas shi ya sama na yanke wannan hukuncin shirya dabarar ɗauke ta amma don allah ki taimaki haniya ki janye ra'ayinki na aurar da haniya da zaki a ja ta saduda ta zauna ta yi shiru tana nazarin maganar ɗanta can ta ɗago kai ta dube shi ta ce shi kenan shamsuddin tun da ka haka na san akwai abin da ka gani shi yasa ka yi hakan amma abin da nake so da kai shine kar ka kuskura ka sanar da mahaifinka inda ta take don na san har yanzu abbanku yana nan akan bakansa don na ga alama ko yau haniya ta dawo gida sai ya mayar da ita gidan abbas don haka ka ja bakinka ka yi shiru kar ka sanar da shi shamsuddin ya ji daɗin maganar ummansa ya yi wa allah godiya da allah ya ganar da mahaifiyarsa gaskiya masu haro